jama'a ku da asuba marhaban lade ga shirin sashen hausa na murya amurka wannan safiya ta alhamis kan mitoci 25 da 31 da 60 a jamhuriyar nijar ana jin mutu gidajen rediyoyi da dama da suka haɗu da tashar muta fm mai zango 200.5 ko kuma kai tsaye a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niya a birnin kwanni yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a yi samu a hausa.com ko sashen hausa.com To jama'a ta da fatar kun waye gari lafiya Aliyu Mustapha Sakwato ne tare da Baba ya koma Makeri muke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci bari mu fara da kanin labarai. Yar takarar shugabancin ƙasa a nan Amurka ƙarƙashin lema jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta amince da sakamakon zaɓe. To sai dai kuma mutanen ƙasar Kenya da farko dai sun kyautar zaton cewa Hillary Clinton ce za ta lashe zaɓe ta ci gaba da ayyuka da Barack Obama ya yi. ta sai kuma wannan labari da ke cewa duk da cewar 'yar takarar da mutanen somali da ke zaune nan amurka suke ganin bata ci zaɓe ba wato hillary clinton suna da hurumi su yi murna saboda wasu 'yar uwansu ta samu nasarar shiga majalisa to madalla to bayan labaran duniya za mu kutsa kasashen najeriya da niger da kamaru mu ji abin shugabanni da sauran jama'a suke cewa game da zaben da aka wa donald trump a matsayin sabon shugaban kasar nan ta amurka akwai abubuwa da suka haɗa mu da america wajen manufofi na gwamnati yan kuma misali yaƙi da ta'addanci ko trump ya gane cewa mutanen Amurka suna tare da talauci to me zai faɗa da zai sa shi ya samu kuriya sai ya masu zan kore wayannan mutane sai in kwace ayyukan su baku eh, barack obama ya yi eh, shekara takwas ya zo ya dakatar kuma bai nemi ya zarce ba shi kanshi shugaban kasa shi kanshi ya kamata ya tunani sun cewa lalle ya kamata ya bar mulki saboda gaskiya an gaji wannan baiwar allah ita wannan hillary clinton da a ce ta samu cin zaben nan ni na tabbatar muku za a ga abun mamaki a duniya ya ban da cikin mutane da suke kokwantan ba za ta iya haɗuwa zaɓe ba don dama ni ba so ta ci zaɓe. duk mace da take so take da interest a tsayawa ko shugaban kasa ko gwamna ko sanita bismillah dan Allah kar ki ja da baya kaga kenan yadda suke nuna mana cewa mu zaɓi mace a maishe ta ɗaya da namiji suna kamo na shi har a majalisu wannan ya nuna mu ne suka rina ma wayo su kansu ba su yarda da haka. To duk wannan rahotanni za a zo muku bayan baba ya gama baku labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. 'yar takarar shugabancin ƙasa a nan amurka ƙarƙashin leman jam'iyyar democrat hillary clinton ta bayyana amincewanta da sakamakon zaɓe wanda aka kammala a ranar talata shekaran jiya inda ta taya wanda aka zaɓa ɗin donald trump na republican kuma ta yi mishi fatar samun nasara a jagorancin da zai yi wa amurkawa sai dai clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka da ta yi zumuɗin zama mace ta farko ta zama shugaban amurka ta nuna matukar bakin cikinta ga rashin samun nasara a wannan zaben ta faɗi haka ne a birnin new york a lokacin da take jawabi ga magoya bayanta tana cewa wannan abu ne mai ciwo kuma zai ɗauki lokaci mai tsawo ana juyayi a kansa clinton ta gargaɗi magoya bayanta cewar su ci gaba da yaƙin neman abin da ya zama haƙƙinsu su shugaba barack obama wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin ganin wato clinton ta lashe zaɓe ya faɗa a fadar white house cewa zai ba da cikakken haɗin kai don samar da ingantaccen jagoranci a ƙasar ƙarƙashin sabon shugaba da aka zaɓa donald trump obama ya ce duk da irin cece kuce da ya faru a yakin neman zaɓe na tsawon lokaci wanda kuma ya ƙara zurfafa raba kawuna a siyasar amurka ta dai za a famci cewa duk amurkawa ne masu kishin ƙasarsu ya kuma gayyaci donald trump zuwa fadarsa ta white house a yau alhamis don su tattauna a kan shirye-shiryen miƙa mulki wadda za a yi ranar 20 ga watan janairun sabon shekara mai zuwa trump hamshakin dan kasuwa mai hada-hadar gine-gine kuma mai kalamai masu jan hankali shine zai zama shugaban amurka na farko da ba a taba zabansa a wani ofishin gwamnati ba kuma bai taɓa yin aikin soja ba ko riƙe wani babban mukami na gwamnati trump mai shekaru 70 da haihuwa shine shugaban amurka na farko mafi yawan shekaru da zai jagoranci ƙasar na wa'adin shekaru hudu a halin yanzu kuma mutanen kasar kenya inda iyalan shugaban amurka mai ci yanzu barack obama suka samo asali mutane da dama ne suka kyautata zaton hillary clinton za a zaɓe ta ta ci gaba da ayyuka da dan uwan nasu ya fara wata mace mai suna sara asafu ajayi wadda 'yar fafutukari 'yar asalin ghana ta yi sha'awar ganin shugaban amurka mace ta farko charles ebony mai fashin baki ne akan harkokin ƙasa da ƙasa daga kamaru shi kuma ya nuna matukar damuwansa ganin irin kwarewar da hillary clinton ta yi a harkokin gwamnati na shekaru da dama amma duk da haka ba ta samu daman ɗirewa a kan mulkin amurka ba dimbin mutane ne a nahiyar afirka na ci gaba da bayyana damuwarsu ga irin sauye-sauye da suke ganin trump zai aiwatar da alaman za a samu tafiyar hawainiya a harkokin hukumar kula da baki musamman ma wanda za su fito daga nahiyar afirka zuwa amurka in ji francis kwami na kasar ivory abubuwa ya ce za su yi tsanani sosai kuma ya ce bai ji daɗin nasarar trump ba tuni dai wasu shugabannin afirka da 'yan siyasa daga kasashen kenya da afirka ta kudu da uganda da tanzania da burundi da demokaradiyyar jamhuriyar congo da somalia da sauran kasashe suka aike da sakonsu na taya trump murna shi ma malik obama dan uwan shugaba barack obama ya aika da sako na taya murna ga ga shugaban da aka zaɓa donald trump wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc duk da cewar 'yan takarar da 'yan somaliya da ke zaune a nan amurka suka so a zaɓe ta wato hillary clinton bata yi nasara ba a ranar talata su ma dai suna da abin murna sanadiyar nasara da wata matashiya 'yar kasan somaliya din ta samu a zaben da aka yi na 'yan majalisar dokoki mai tarihi a jihar minnesota matashiyar mai suna ilhan um, umar mai shekaru 34 da haihuwa kuma tsohuwar 'yar gudun hijira ce da aka zaba a majalisar dokoki ta jihar minnesota wanda ya mai da ita ba amurkan somaliya ta farko da ta shiga majalisa a cikin kasar iyalan umar sun taso ne ko kuma sun shigo ƙasa amurka ne tana da shekaru goma sha biyu to madalla to kamar da muka gaya muku daukacin dukkan mu na yau martani ne da ya biyo bayan zaben nan mai ban mamaki da aka yi a na amurka na donald trump a matsayin sabon shugaban amurka za mu je da kasashen nigeria niger kamaru da sauransu bari mu fara da jin ta bakin kakakin fara shugaban nigeria garba shehu kan ra'ayin gwamnatin shugaba buhari akan wannan zaɓe ai dukan lokacin masu sauraronmu suna sane da kyakkyawar wato dangantaka da aka samu wadda ta kuma inganta a wannan zamani na mulkin shugaban Muhammadu Buhari tsakanin Najeriya da Amurka. To abin da nake so na ce shi ne wannan dangantaka ba wai mutum da mutum aka yi ta ba. Duk da cewa shi dan adam din yana da tasiri akan wannan. Abu ne da aka yi tsakanin ƙasa da ƙasa. Akwai abubuwa da suka haɗa mu da Amerika wajen manufofi na gwamnati. Yan kamar misali yaƙi da ta'addanci, yaƙi da rashawa da cin hanci ko kuma cutattuwar tattalin arziki da bunƙasa arziki arziki da tattalin arzikin na ƙasa baki ɗaya da jama'a wannan abubuwa ne da yake mu da amerika muna da kyakkyawar fahimtar da a kai fatan shugaban muhammadu buhari shi ne. a ƙarƙashin shugabancin donald trump wannan kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Amurka za ta zama mai ɗorewa. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Abuja a tattaunawar da na yi da shi. A waje ɗaya wani mai tsokaci akan fannin diflomasiya wato ambasada Adamu Sa'idu Daura tsohon ambasadan Najeriya a ƙasar Pakistan ya min tsokaci akan abubuwan da 'yan Najeriya ke fata zai faru a wannan sabuwar gwamnati ta Donald Trump. To farko dai akwai taimako da Amurka take yi mana a harkar tsaro tana ba da shawarwari tana ba da kuɗi tana ba da kuma gudunmawa fiye da yadda ake tsammani musamman wajen wannan rikici da muke fama da shi yankin arewa maso gabas to kuma ka san akwai harkar cinikayya tsakaninmu da amurka da ɗaɗɗiya muna sayan abubuwa da dama daga gare su musamman in ka lura jiragen sama kusan jirgin da ka gani a najeriya yawanci za ga daga amurka yake jirgin sama babban abin da muke saidawa ma a najeriya wato man fetur wanda shine kashin bayan tattalin arzikin kasar mu cinikinsa da dala amerika ake yin sa saboda haka ga mu'amalar mu ta cinikayya mai karfi ce to muna fata shi shugaba trump idan ya hau mulki zai ci gaba da inda shugaba obama ya dasa ambasada adamu daura kenan wani mai tsokace akan sha'anin diplomasiya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya to a gaida umar To koya zaben Trump din zai shafi gwagwarmayar da ake yi da ta'addanci a kasashenmu na Afirka? Tun bayan fitar da sakamakon zaben shugaban kasar Amurka wanda amshakin dan kasuwa Mr. Donald Trump ya lashe. Wasu daga cikin masu sharhi suka fara tuntuntuni dangane da makomar irin dimbin taimakon da Amurka ke bayarwa wurin yaki da ta'addanci a Afirka. Manjo General Yakubu Usman mai ritaya ya ce nasarar zaben Trump ba zai shafi rawar da Amurka ke takawa a yaki da ta'addancin ba. Ka san yadda ita taimakon tsaro take ba wai mutum ɗaya yake yin ta ko kuma ati ne ke yin ta ba a'a wannan yarjejeniya ne tsakanin ƙasa da ƙasa. To kowaye ne kwa ya zo ya hau shugabancin ƙasa zai duba ya ga dama wani irin shirye-shirye Amerika take yi da waɗansu ƙasashen. To ai kasan su ma dama Amerika ai suna taimakawa kare wannan ɗan ta'addan sabbin da su shigo musu ƙasar. Yana so a sake shigowa ƙasar su ne kamar yadda aka yi a daɗin ko kuma yana son rikicin sai ya fi ƙarfin wayannan ƙasashe ne ya mamaye su sannan ya tsallako ya zo ta wajen su kafin kuma su kare kansu ai kaga wannan ba zai daɗi ba saboda haka ina tsammani a yadda tarar da maimakon da aka saba yi sai dai ma muna tsammani zai kara don shi da ma mun san cewa shi mai zafin jini ne. Duba da yadda kasashen yankin tafkin Chadi ke fama da ta da kayar bayan mayakan Boko Haram tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara Alhaji Baba Aba ya ce a yadda yake kallon al'amura tallafin Amurka ga Afirka wurin yaƙi da ta'addanci a zamanin Trump sai ma abin da ya ci gaba. Ina gani kamar ma wata ma ya fi na da don ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa shi ne zai yaƙi akan ta'addanci. To ba dama kuma ta'addanci shi ba a rena shi duk inda ya fito ta zai nufi ƙasashen da ma ba sa in an samu ɗan ta'adda daga ko daga ƙasar larabawa ko daga ina ne ma ta wata ila burinsa ya faɗa amerika ne ko ya je ya ɓanna saboda haka amerika yadda take a policy ta duk inda ake ta'addanci su tsoron su taimakon da suke fadan don su kare kansu ne babban abin ke saboda haka ina gani in bai ci gaba da haka din ba sai dai ya karu yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabon shugaban na amurka mr donald trump zai tunkari yaƙi da ta'addanci da kuma irin tsarin tsarin da zai bi wurin wannan yaƙi abinda lokaci ne kaɗai ka iya nunawa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to a ka hassan to a ƙasar kamarukan mutane so suke shugaban su paul biya ya samu wasu darussan da zai koya daga abin da ya faru a amurka a gaskiya wannan zaɓe babin da za mu ci shaidai mu yaba masa saboda a yanayin da abubuwa suka gudana da yawa sun nuna kafin wato a zo kan zaɓe da yawa sun ɗauka akan cewa hillary clinton ita ce wacce za ta iya ci to tun da dai yanzu ya zama cewa donald trump ne wato mutane da yawa kenan an zuba musu ƙasa a ido to amma wannan abu ne da ya kamata ya nuna mana cewa lallai demokuraɗiyya na kasan amurka tana ci gaba ba a shi an je an yi wani magudi za a samu wanda zai ci ba To, na biyu kuma yaya zaben zai tasiri akan kasashenmu na nahiyoyinmu? eh mun san cewa mafi yawancin kasashen afirka eh, da yawa daga cikin shugabanninmu suna nan wato tun tsawon shekaru da yawa don haka wannan yana nuna mana cewa mun isa mu yi koyi da wannan domin wurin wato eh, canja mutane masu jagorancin kasashe wato shugabannin kasashen mu suna iya su yi koyi da wannan eh, wato abin da ya faru a amurka eh, barack obama ya yi eh, shekara takwas ya zo ya dakatar kuma bai nemi ya zarce ba don haka wato a namu kasashen imma muna fatan dai hakan zai iya yiwuwa tunda mun san irin alakan da amurka take da shi da yawancin kasashe na afirka to daga karshe wani tasiri ne zai yi a cikin ƙasashenmu da muke ciki kamar ƙasar kamaru yanzu kasan shugaba biya ya kwashe shekaru 34 yana mulkar ƙasar kuma yanzu ma ana ganin kamar zai tazarce na shekaru bakwai to ya kake ganin wannan al'amari a wannan tazarcin ba za mu ce zai kawo wani matsala cikin wato eh, zamantakewa ko ce alaka tsakanin kamaru da amurka ba saboda shi eh, donald trump mutum ne da tun da farko ya nuna cewa ba ruwansa da wa'ensu shi dai zai yi da waɗanda su ma suke neman sa da aiki don haka bai zai nemi wato ya nuna karfi na amurka wurin kada shugaba biya ba a zakari sadu a muyi magana da kai dama kana goyon bayan donald trump akan cewa zai zama shugaban kasa to gashi allah ya ikonsa yau nan an zaɓe shi ya zamanto shugaban kasa na kasar amurka to me ra'ayinka kan sakamakon zaben da aka bayar a yau din nan madalla malawal gaskiya yau nan na farin ciki da gaske saboda sakamakon zaben da aka bayar donald trump yadda muka tattauna wancan karnun ce maka donald trump zai lashe wannan zaben ya kuma ce wannan zaben ba tare da wani tashi hankali ba tare da wani damuwa ba duk maganganun da aka dinga yi bisa kan wannan mutum tsoge shi da aka dinga yi nan dukkanin ya sha ruwa yau donald trump ya ci zaɓe ƙasar amurka yaya zaben zai yi tasiri akan kasashen wani na nahiyar afirka wato me za mu koya eh, kenan mu yan eh, kasashen nahiyar afirka eh, eh na abu nan da yawa wanda za mu koya saboda kawo canji akan wato za mu ce siyasar nahiyar afirka ta farko saboda zaben trump a wato faɗin ƙasa na da mahimmanci musamman kasashen afirka wanda babu demokuraɗiyya na kirki wanda aka ce maka tabbas ga demokuraɗiyya nan babu ka ƙasar amurka su sun taka ragonin su ba yau ba kusan fiye da shekara 200 suke ainihin wato kawo demokradiyya a wato a kasar su yau donald trump zuwan shi mulki gaskiya nahiyar afirka dole su buɗe ido su tabbatar da cewa lallai za a iya sanja siyasa a ƙasa to a daga ƙarshe wani tasiri ne kaga zai yi akan ƙasashenmu na nahiyar afirka wato alaƙa tsakaninmu da ƙasan amurka cin donald trump nan da yi halin ina da yawa mala awal da farko a matsalar muke fuskanta mu za mu ce bakake a nan nahiyar afirka kamar na bakin hore da shauransu yaƙi-yaƙin da ake yi musamman kamar ƙasar libya wanda suke cikin tashi hankali wanda mun kasancewa faransa ne ta take aikatan wannan mummunan aiki da kamar kamaru wadda shi kanshi shugaban ƙasa zai ɗaukan wato misali da irin wannan zaben da aka yi shi kansa ya kamata ya tunani san cewa lalle ya kamata ya bar mulkin saboda gaskiya an gaji da ganin shugaba daya kusan shekara 34 yawancin su suna nan ba shi kadai bane ƙarshen tattaunawa mu kenan da al'umma daban-daban waɗanda suka yi fashin baki akan zaben da aka gudanar a ƙasar amurka muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru sannu da kokari awal to a shirin na hantsi da karfe 8 za ku ji tattaunawar musamman da muka yi da masanan nijar da najeriya kan makomar dangantaka afirka da amurka a sanadin wannan zaben da aka yi inda afirka za a zaɓe da an zaɓi hillary clinton amma amurkawa sun zaɓi nasara kama ana jikin dan babu da haka wanda yake mutum ne nan dai kamar dan tasha wala kamar dan tasha kare ya kashe ragon layya na farko dai akwai fushi da haushi da yawa daga cikin amurkawa suke da shi musamman amurkawa farin fata waɗanda wasu su dama ba su zaɓi shugaba barack obama ba ba jam'iyyar shi ba aka zaɓa shi ne aka zaɓa eh, maganar gaskiya ita ce akwai kalamai da dama da ya yi ɗaya daga ciki shi ne cewa da ya yi zai hana musulmai shigowa ko kuma zai koye su daga ƙasar ana bibin kamar wawa ne amma shi ya san abin da yake ya san wa ke ma makalamin nan kaga idan ka duba nahiyar ta afirka ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi donald trump yake kushewa hillary clinton shine ya ce manufofinta musamman a libya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo tashin hankali ni na tabbata da yawa daga cikin alƙawuran nan da ya ɗauka ya yi su ne da jahilci saboda bai fahimci irin nauyin mulki ba musamman irin na amurka a wannan burga ce kuma barazana ce don a ɗauke shi The Voice of America To sai a dakaci zuwan wannan tattaunawar a shirinmu na karfe 8 na safiyar yau. Bari mu koma Najeriya mu ji abin da mata da matasa suke cewa kan zaben Donald Trump. Tabbas, mata a nan Najeriya sun nuna juyayin rashin samun nasarar Hillary Clinton a zaben shugaban Amurka da hakan ya kawo raguwar fatar mace ta farko za ta zama shugabar ƙasa mafi tasiri a duniya. Matan da yana ganin nasarar Hillary ka iya ƙara buɗawa mata babin ci gaba da taka rawa a siyasar duniya da manan nahiyar afirka kama daga kan ellen johnson salif ta liberia da tsohuwar shugaban malawi joyce banda mata na ganin haƙarsu ta taka rawa a manyan madafun iko za su tabbata da takarar ta clinton in ma an duba yadda mace ke kujerar prime minister birtaniya da kuma angela merkel a jamus maria ibrahim baba shahararriyar 'yar siyasa ce a nigeria. wannan baiwar allah ita wannan hillary clinton da a ce ta samu cin zaben nan ni na tabbatar muku za a ga abun mamaki a duniya to shi baka haɗa sani da ubangiji abin da Allah ya tsara aka zai kasance saboda haka shi sa muka bar zancen haka amma gaskiya ban ji daɗi ba to me yasa kike ganin da ta ci za a ga abun mamaki me kika hanga mata ki duba ki gani mana yau ake ruwa ƙasa na tsotsewa tun bil izin tun tun tale tale har zuwa yanzu su waye suke rike ragamar mulki a ƙasashen duniya maza ne amma sai ki gani cewa kullum ana ga kwan gaba kwan baya in mun dawo nan gidanmu ma kasanmu za ki ga abun haka ne amma an tashi neman zaben su wa ake tusawa a gaba matan ake tusawa a gaba saboda su Allah ya taimake su ya ba su suna da ni'iman tafiyar da administration ba sai sun koya ba ita ma dai Hajiya Fati Paris ta bayyana ra'ayinta a game da tsayawa takarar mata tun da kin ga America ta ito me kuma ya rage ita ce a gaba a ko ina dole ne mu ma yanzu mu tsaya duk mace da take so take da interest a tsayawa ko shugaban ƙasa ko gwamna ko sanita bismillah dan Allah kar ki ja da baya yanzu lokacin mu ne dan maza sun munga takunsu ba inda suka kai mu sai dai kansu da kansu suke rayawa shugaban matasa Imrana Wadanas ba haka yake ganin lamarin ba kin shi zabe mutane ne suke mashi kallo guda duk inda aka ce maka siyasa ya kamata kai mata kallo da yawa dalili kuwa ai ta bahaushe mace da ciki ba a san abin da za ta haihuwa ba balle wannan kusan zaben da ya zo kusan karfi daya kowanne yana jin ya isa to da zaben ya zo sai ba mutane mamaki ya mutane ba zata wanda ni dama ban da cikin mutanen da suke kokwantan ba za ta iya faduwa zabe ba dan dama ni ba so ta ci zabe saboda inda ni aka sha banban da ni kenan me yasa ba ka son Hillary Clinton ta ci zabe ni abin da yasa ban son Hillary Clinton ta ci zabe saboda kawai ni al'ada ta bai amince da jagorancin mata a irin wancan jagoranci na kololuwa ba shi ma Abubakar Sadiq da ke sharhi kan lamurin siyasa na mara baya ga nasarar Trump amma kuma yana mai cewa da ma Hillary Clinton ce ta ci zaben duwan mace cikin wannan harka shine zai tabbatar maka da cewa siyasa abu ne wanda yake ba kowa dama ya taka irin rawar da yake so wato karfi da kwazo irin na mata sai ana taka musu birki ni ba birki nake so a taka musu ba a sake su su fita a guje saboda su yi abin da ya kamata idan ba a yi haka ba to ba za a gane cewa wato mata za su iya wani ba za a bar mazaje kullum ya kamata a basu wata dama su ma dan taka rawar su face an ga kamun ludayen trump a kwana ɗari kan mulki ba za a tabbatar da kalamansa kurari ne ko lalle da gaske yake yi ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to sannu da aiki madina a nijar akwai masu ganin cewa kama amurka tana magana da baki biyu ne idan ana magana baiwa mata hurumin su shugabanci a tsakiyar janguriyar nijar jama'a ne ke tofa albarkacin bakunan su game da zaben donald trump a matsayin shugaban kasa na 45 na kasar amurka kuma a cewar malam isa wannan fa ba su ji daɗinsa ba domin hillary clinton ta fi saukin lamari bisa ga donald trump abu na farko dai da zan cewa sai dai mu ce dukkanin musulmi zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ya riga ya kadarta dai amma ba wai haka ne duk wani wanda yake musulmi ba da wanda yake kishin musulunci ya so saboda kowa ya san cewa wannan bawan Allah Donald Trump ya yi daga cikin abin da ya da'awa na neman zaɓe nashi ya yi kiran ganin cewa duk musulmi zai hana shi shiga amerika gaba daya gaskiya ba wai jin daɗi muka ba dalle da shi da hillary clinton kin duka dai ba wai cewa aka yi wani ne daga cikinsu musulmi ba amma mai saukin ra'ayi akan musulmi da kuma sauran mutane shine ake duba shine duk duniya kowa ya ga cewa hillary clinton ta yi saukin lamari ta yi saukin sassauci zuwa ga musulmi da baki da sauran abubuwa a amerika kin da wajenta amma shi karar ya hito ya ga abin da ke cikin zuciyarsa allah ya matsa bakinsa ya tona asirin kansa kuma aka yi rashin arziki shine aka zaba waɗansu na ganin kamar su amurka na ganin kamar cewa bai kamata a ce mace ta jagoranci kasar amurka ba saboda girman ta miza kuta game da wani. Eh to shi wannan a siyasar duniya su gare su ga a siyasar duniya dai ana ganin ba komai ne ba amma duk da haka kuma sun dawo sun karitar da kansu da kansu tunda sun ce su suna ganin har yanzu dai akwai rauni ga ɗiya mace akan ta kasance shugaban su shi ta suka kaurace mata har waɗanda ake tunanin masoyanta ne a ƙarshen lokaci jihohin da ake alfahari da su za su zaɓe ta sai ga akasin haka irin su ohio duk sun zo da an yi sa rai za su zaɓe ta irin su new york duk an yi tunanin za su zo su zaɓe ta to kuma su ne manyan jihohi da ake tunanin za su kai labari su california to amma a hakan ma sai aka zaɓi na donald trump sun hina ta yawa to lalle da dama sun kawo hujjar su cewa lalle koda suna bangaren amma sun yi ganin cewa namiji yayi akan mace ƙarshe jan hankalinmu mu karan kanmu mutanen Nijar da mutanen Afirka da sauran kasashen musulmi kaga kenan yadda suke nuna mana cewa mu zaɓi mace a maishe ta ɗaya da namiji suna kama shi har a majalisu wannan ya nuna mu ne suka rena ma wayo su kansu ba su yarda da haka ba kenan sai mu da suka rena ma wayo su cusa mana wannan aƙidar amma su sun guje mata tunda kaga yanzu ƙarar sun to sun ce lalle duk da suna goyon bayan ta amma ba za su bata ƙuri'a ba saboda gaskiya na kasu ne a ce mace ta shugabancin Amerika amma sai su turo mana mu mu ɗauki wannan aƙidar ga sun karatar da kansu da kansu al'ummar Amurka dai ta bi sahun takwararta ta ƙasar Birtaniya akan al'amarin ba zata game da sha'anin zaɓe bayan ƙididdigar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna mafi yawan masu jefa ƙuri'a ba za su amince da fitar birtaniya ba daga tarayyar turai sai daga bisani kuma a wani mataki na ba zato ba tsammani sai gashi masu neman a fice daga tarayyar turai din sun lashe zaɓe hakan ne ta wakana ƙasar amurka inda duk ƙididdigu na can baya na jin ra'ayin jama'a game da zaɓe tsakanin donald trump da hillary clinton ya nuna hillary clinton clinton din ce za ta yi galaba sai ga shi lamarin ya zame mutane ba haka ba daga karshe haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To a gaishe ka Haruna, to bari mu karkare da jin yadda zaben nan na Amurka zai canja alƙiblar kasashen mu na Afirka. suna fatan Allah ya bata. Ta da harkokin siyasa. Kafin sanar da sakamakon zaben na Amurka wanda Donald Trump na Republican ya lashe, bai sauraron sashen wasu na muryar Amurka Bello Dandin Maye Sule ya bugo waya don nana ta goyon bayansa ga 'yar takarar jam'iyyar Democrats Hillary Clinton. wannan shine kusan akasarin goyon baya ko ra'ayin 'yan najeriya ga yadda suka fahimci zaben na amurka da yadda zai shafi rayuwarsu kasancewa tasirin amurka tattalin arziki da siyasar duniya daidai lokacin da kasashen duniyan kanana da manya ke yada kai don yaki da ta'addanci ba ma irin yankin tafkin chadi da ke gwagwarmayar gamawa da boko haram karkashin jagorancin najeriya da kasashen haɗin gwiwa da ke da runduna ma ta musamman a injamina da kasar chadi gamin shari kan lamuran yau da kullum abubakar ali wannan nasara ta trump za ta zama tamkar allura ga kasashen afirka ko najeriya su dage wajen rage dogaro ga mutum don nasarar cimma gurin raya kasa da kuma diflomasiyya. Shin wannan zaɓe na Trump din nan da kuma wannan maganganun da yake faɗa akan 'yan Najeriya ko Afirka nan zai zaburar da mu ne mu ma mu tashi mu dogara da ƙasar mu ba wai mu girawo wancan ya ci zaɓe wancan bai ci zaɓe ba. Yadda Amerika suke dogara da ƙasan su ne kawai suka sani to mu ma ya kamata shugabannin Najeriya su san ƙasan mu ne kuma mu dogara da abun da za mu samu daga kayan abincin mu da tufafin da muke sawa amma ba mu dogara da wani ƙasa waje ba ba wanda zai mana wani abu masanin harkokin siyasa na jami'ar Abuja Abdulrahman Abu Hamisu na ganin Trump na cika baki ne kan kin jinin baki don amfanin kamfen kawai wanda suka zabe shi saboda suna son shi ne kuma ya yi maganganu wanda su suna so su ji irin wannan maganganu kuma suna ganin zai cewa zai yaya aikata abin da aka suka zabe shi zabe abu ne wanda kamar kollo ne kana son dan kollo ko kuma kana son wata kungiyar buga kwallon kuma sai ka ga wanda ka fi so ma shi aka kada to ya zaka yi zaka mutu ne ko ka raba kanka dole ne kawai a dauke shi yadda ya zo kuma ya ci wato abin da ke faruwa a alikaya talauci ne ya mamaye mutanen amerika saboda yanayi na tattalin arziki a amerika kuma shi trump ya gane cewa mutanen amerika suna tare da talauci to me zai faɗa da zai sa shi ya samu kuriya ya gane cewa abin da suke so shine su samu aikin yi ya yi musu alkawali zan kora wayannan mutane sai in kwace ayyukan su in ba ku kuma suka ce to ba da suka mara mishi baya a yare yanzu ya zai kora mana in ma zai iya in man zai kore su ina za su samu ina za su samu kuɗin kana maganar mutane sama da miliyan goma ba wai yayin gida kare ba ta ina zai fara shekaru nawa zai yi to aikin da zai yi kenan a gama mulkin sa amincewa da sakamakon zaben da Clinton ta yi ba korafi da yadda aka yi kasance da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan wanda shi ma ya amince da zaben Buhari ba zuwa kotu a zaben Najeriya na bara na nuna ko dai yaya akwai darasin da kasashe masu tasowa ke koya daga manyan kasashen demokradiyyar duniya. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya. kuma da lato jama'a muna fatar kun gamsu da wannan rahotanni da muka kawo muku dangane da martanin mutanenmu a kasashenmu na afirka gani da zaben da aka yi wa donald trump kuma ba ma da lokacin da baba ya komi kere zai kawo muku labarai a takaice don haka nan za mu rufe amma na son ta muku cewa da karfe takwas yan jima kaɗan muna da masana da suka hada da wani shehin malamin jami'ar yamai a niger da wani babban lawa a nigeria da za su zo su yi mana fashin baki kan yadda zaben donald trump din nan zai shafi shanin musulmi a duniya da 'yancin rani da batun tsaro da tattalin arziki da sauransu kafin mu farko muna so mu yi addu'ar samun sauki ga mahaifin abokiyar aikin mu grace alheri abdu wato pastor iliya da aka ce baya da lafiya muna fatar allah ya bashi lafiya da shi da dukkan tsoron marasa lafiya yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasu murya amurka da muke misalin karfe goma sha biyu da rabi na dare musamman baba ya kuma gari da injiniya dinmu da kuma mai jan bada umarni aliyu musulun sakwata ne a washington dc